a yau da misalin karfe biyar na marci ne dai aka samu wani tashin bom a wajen wani ɗakin cin abinci da ake kira alamin restaurant kusa da gidan man taxeco da a garin fatiskum da ke jihar yobe wannan tashin bom ɗin dai ya zo ne bayan kwana bakwai cir da mazauna garin fatiskum ɗin suka yi yunkurin kame wani matashi da ya shigo da bom a jikinsa wanda daga bisani ya faɗa wata gida kuma bom ɗin tashi ta hallaka shi ko a yau da rana ma dai sai da aka samu tashin wasu tagwayen bom ɗin a mashigar garin biyu wanda aka ce nan ma ya hallaka mutane goma sha hudu wannan tashin bama bomai na 'yan kwanakin nan dai ya zo ne daidai lokacin da hukumomin tsaron Najeriya garin kirarin da ke yi na cewa sun samu kutsawa dajin Sambisa kuma sun kwato wasu garuruwa da ke hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din. Wasu mazana garin Fataskun din sun kira ni ta wayar tarho wanda suka shaida min yadda abin ya kwana kamar haka. wajen kaza ne abin ya faru eh, yadda mutanen da suke zaune a gun suke magana da kai an ce mutumin ya zo a kula dan ya zo ya ce abinci a gun ma ya zo ya zauna ta hira da shi har zuwa wajen karfe biyar dogon wani abu yana zaune a gun ana tunanin cewa ya ya zo da abun a cikin fara mota ne a mota ne abin da za ta shi. gaskiya ba mota ba ne a kafa ya zo don ya shiga wurin cin abincin ne ya shiga da eh. cikin ɗakin cin abincin ne ko kuwa ya aka yi abin ya shiga cikin ɗakin cin abincin inda ya na a kuma eh har ma sai da abincin akwai suna magana suna ta hira da shi ba suna hira kan yana dan sa su baki ya goto kuma daga ƙarshe an sai ta da bom shi ne har mutane biyu suka rasa ransu shi dan kunar bakin waken mutum uku kenan wanda suka rasu na kuma tuntubi mai ɗakin cin abincin wato Alhaji Alamin wanda ya shaida mini cewa bai gari ma lokacin da bom din ya tashi amma wannan bom din ya ritsa da 'ya'yansa guda biyu ya abin ya faru ne ba zan iya sani ba ni ina kasana. yanzu ina kan hanya zan shiga garin Kano da mota zan je Fataskul eh, ina kasana. ban san ne da yanda abin ya faru ba eh amma ce ka rasa yaran ka guda biyu a ciki ba rasa yara na guda biyu na rasa yara na biyu da Salisu da Yahaya Salisu da Yahaya sunan su eh. a cikin dakin cin abincin naka ne ko kuma daga waje ne eh, an ce wai daga cikin sauran da aka ce wai don ban sani ba shi ma shugaban karamar hukumar biyu da ke kudancin Borno wato Alhaji Umar Kadafar ya tabbatar da cewa mutane goma sha hudu ne suka rasu sakamakon wannan tashin bom din na waɗannan mahara da ake kyautata cewa suna kokarin kutsawa ne cikin gari. Eh, tashi da ya tashi da farko din mutane tara suka rasu ɗayan kuma da ya tashi daga baya a can mutane biyar to casualty mu da yanzu mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu har da wanda suka zo yin masu suicide bomba har da su a wajen a sport din mutane goma sha hudu to kamar wannan yanzu a asibiti dai yanzu at least muna da ya kai kusan cikin fa ka san yanzu haka ina ina cikin general hospital ba ba so ka kuma wasu da suke tafiya private to dai ko akwai kwamitin da yanzu sun fita yanzu bibiya private clinic din su dan akwai sai musan actual figure din amma nan a general hospital dai hankulan jama'a musamman ma matasa da 'yan sa kai da ake kira 'yan gora ya ka ne wajen binciken ababen hawa kuma lura da irin bakin da kan shigo garuruwan su don ban kaɗo irin waɗannan mahara da kan hallaka jama'a haka sun ba ba su gani ba haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.